malak malaku saƙo dai na nesatar da mala'ika bai ƙarfafa mutum daga Allah eh, ainihin daga gare shi fayakulul malik malaku indalmau wannan mala'ika da aka turo ma zai faɗi a wurin mutuwa shi wannan mala'ikan da aka turo wanda aikinsa kula da harkokinka taimakonka akan harkokinka to wannan mala'ika in ka zo cika zai zo ta ce wala ta hau wala ta haɓar wa abashir billazi ya soka Allah ka biyar da mu wannan ka taimake mu mu aikin da za mu cancanci wannan har a taimaka yau za ka cika haka ga ba za ka mutum ya cika a gaban da kuros a hannunsa wannan mala'ika ko zai zo tana kwance a kan gado mai kuros mayafin akwai kuros hatta tayil ɗin wurin in ka kalla an shi da oslobin kuros kuros ne marafan asibitin kuros ne signboard ɗin asibitin wanda ake kallon asibitin kuros ne ka je ka mutu a nan wurin an yi za ka cika ku da imani ballantana a ce ba ka da lafiya wanda yake kanka a lokacin micros din ne ya tsaya a kanka ya dafa kai na oh jesus da hau da kowata ana zan mutu shi sa za ga kuma shi ne gida don allah kuma shi ne gida in dai mutuwa ce ko anan ma zan mutu to kuma ishe da gida maganin kuma shi. har ka ji wasu tsoron ake ce kun ga ciwon nan ba na tashi ba ne ba ciwo na tafiya da ana a to ko da za a yi magani a yi magani amma a yi na halal sau da kanan nan ne mutum zai samu mala'ika zai ce la ta hausa la ta hausa inda ka ji tsoro inda za ka je tunan, kada ka yi bakin cikin abin da za ka bari ka bar yaya kana da ɗalibai kana ga kaman kai ne kake shirya ta da so ba ka za a kwashe su ka bar kamfanonin ka kana shirin za a yi musulunci ka ba ka bar ginin masallaci kana ginawa ka bar ginin makaranta kana ginawa kakka damu za a ƙarfa ta kamar da shi in kai ka san ka san abun biyu ne akwai tawada'u na kuɗi akwai kuma wanda da gaske yake to da daman mu ka san muguntan ɗan adam da irin muguntan mu ka zo ka bu baban ka kake ba na son in kai ka asibiti da yake wannan tsada mai amfanin kuɗi na zai ce a yaro ka basu kada ka kashe kuɗi kada ka kashe ka bashi wannan ma ya yi ne ina ganin ma kashe kuɗin yi yawa a mai da gida saboda mu macuta ne ba zan ce tsina nune ba macuta idan za ka yi wa mutum abu zai ga dinga ni wanda ishi wannan tsada saboda Allah kana da kunya me za ka ce ah, wannan ma ya isa wannan ɗin ma a bashi amma akwai wanda kawai shi ya tabbatar yana da in ma ba ka yi masa wannan ya ce ji kuma shi gida kawai ina da kuɗin wannan kuma shi gida wannan kuma da shi gida dole mu dinga gane bambancin waɗannan don kada mu saki jiki a abu da kuma waje mu yi banna sau da mun san halin kanmu kamar ne mutum ne zai zai zai oh, wa mamansa shafa da ke in sai ya muke a tamfa ta zamani ta dubu hamsin ke ma ai ban amfanin kuɗi na ba sai na sai muke ta dubu hamsin a ba na so ba na so Ne zan yi da an tamfa ta dubu hamsin ni ga su ma ce ne momin ta dari shida kusa shi nan sun da ba kya so to haka saboda haka nan to haka al'amura ina wurin yake la takhaf wala tahzan wa abshir billazi yasurruka bishara ta duk abin da zai faranta maka rai kar ku manta da inda zai ka tsoro abin da ka baro ba matsala wa yasdu yathabbituhu bil qawl as-sabiti mala'ikan nan zai karfafa shi da magana tabbatatta yadda ike kishin addini yadda ike bakin cikin faduwan addini to akan haka zai mutum yana ga kayan bai yi kokari ba yana gudun ya sadu da Allah yanzu ga aiki kaza ban yi ba gaje ba komai ba komai ai Allah zai taimake ka zai taimake ka har kai kalmar shahada shi ko wannan mai wayo yayi maganan aiki da baki Allah ya san shi a lokacin Allah zai kunyata shi duk mutumin da yake faɗin abu da baki bai je zuci ba Allah zai kunyata shi ranar a lokacin sai ana bi kalmar shahada ya rasa Sau da shi ne wayo ne ba ganganu fa kam da baki ne da harshe ne to ko Allah zai so masa shi wurin mutu abin da ke bukata ya faɗi sai ka saka abin da ya iya ya kasa ba ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه لو كتن في سنن بكاتا غريشي في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر دون ملائكة زي ما شكر عند المسألة جدا بيد ذاعي مثلا ينا كلانتا جدا إلهي الدنيا نهتا زي falaisa ahadun an fa’ulil abdi min suhubatil malaki halahu babu wani abu ainihin falaisa ahadun ba wani mahaluki an fa’ulil abdi da isi infanan bawa ko baiwa min suhubatil malaki irin zama da mala’ika nan a gare shi amma kuwa da yake ƙorashi zunubi mana kana saɓa wa Allah ba la'ika na ya bakka mutum na yin karya ɗaya ko ta wasa Allah ka nan ya bashi zai tafi nesa da rashi in ya ƙara gaba ɗaya na ya tafiya ba don haka babu wani da ya fi amfana ga bawa daga irin zama da wannan mala'ikan mutum har yayin da zai mutu tare da shi wa huwa waliyuhu wannan mala'ika shi ne majibincinsa shi ne wanda zai tsaya masa duk abun da zai yi a lokacin da abin ya faru shi ke tambaya fi ya a farkensa wa manamihi da baccinsa wa hayatihi wa inda mautihi wa fi mala'ika na suna tare ai in ko ne ya kamata mutum ya yi tanadin yadda kada ya rabu da mala'ikan nan kai da rabu da wannan mala'ikan kuma abu ɗaya yake kawar da shi sabo kana saɓawa yana tafiya wa mu'nisuhu shi ke kawar masa da damuwa ya ba shi nutsuwa fi wahshatihi lokacin da yake cikin amin firgici wa sahibuhu mala'ikan nan shi ne ma'abokinsa fi khalwatihi yana shi kadai idan mutum ya ɓata kan da abokan banza da kawayen banza to mala'ika nan ko zai bashi waɗannan kawaye ba za su yi masa amfani ba ko abokai ba za su yi masa amfani ba wa muhaddisahu fi sirrihi muhaddisu shi ke bashi sake-sake a sabonsa wa yuharibu anhu aduwahu mala'ikan nan shi ke yaƙan makiyansa a kansa za ka yi yin mutum ya saba ya sai ake ce ya taimaki makiyansa a kansa ku yi gasar anhu shi ke ba shi tsaro ku yi inuhu shi ke taimakonsa alaihi a kan makiyansa ku yi iduhu bil khairi shi ke cusa masa alheri shi ke masa ilhaman abin da yake mai kyau abubuwa za su maka barkatai bu suka taso ma to shi kenan wannan mala'ikan zai wajja haka zuwa ga abin da yake alheri bai bashir bihi da masa bishara da shi wa ya haffahu ala tasdiqi bil haqqi ya kwadaitar da shi akan gaskata gaskiya kama jaa fil asari kaman yadda yazo a hadisi alladhi yurwa marfu'an hadisin an jingina shi zuwa ga annabi wa mawqufan akwai kuma riwaya mawqufiya inna lil malaki ainihin eh, bil kalbi ibn kalbi ibn adam lamma inna lil malaki lammatan lalle akwai zaken sako ilka'i akwai jefa shawara da mala'ika bil kalbi ibn adam zuci dan adam akwai mala'ika da riga saka ma alheri shine lamma ya tura ma alheri mana e kaza ga kaza mai kyau ne kakka aikata kaza aikata kaza haka ina ta ma nasiha kullu shaytani lamma shaytan ma yana da ilka'i shi ma yana jefawa abu daya a mutum daya shaytan ya jeho nashi mala'ika ya jeho nashi shaytan ya jeho nashi mala'ika ya jeho nashi kana daukar na shaytan mala'ika ya fushi ta shi matul maliki ainihin jehowan shaidan i'adun bil khairi shine ba malaka malaki eh, fa in ana gama shi walil malaki walil shaitani lamma ai ma gama shi falammatul maliki shine jefawan mala'ika shawaran mala'ika ana saƙon mala'ika a zuciyar mutum إعادة بالخير يمسع قولنا الخير هنا قال كثير سيء الخير وتصديق بالوعد أجسكت القول جل فلسو ولمة الشيطان في شيء قصة أقوين شيطان زي تورا أزوكينا إعادة بالشر jan hankalinsa da sharri ko bil haqqi da ta gaskiya Eh. Zai bar mutum. In ya ɗauka. Eh zai bar mutum zai bar mala'ika zai bar wurin. Idan har mala'ika yi jeho mutum ya cafke na mala'ikan nan to shi ɗan zai koma gefe amma ba zai tafi ba. Yadda ka san in ka kore shi zai koma gefe ya zauna. Yana jiran wata dama ta samu. wato ga mala'ika shi kuma wannan shaida ne da kafan kare kina nan da tsakurin wato kai da mutum na ganin gaibi sai jarrabawa ce shi sa ba a bata ana boye abin nan ba amma wannan shine shirin abin da ke ciki mala'ika da bare na jefowa kaza in dai kaga alkhairi daga mala'ika ne da shi alkhairi in ku ga sharri wani mugunta wani menene daga shaitan ne za ka ga idan mutum zai aikata sharri har wani karfi yake sabo har wata nishaɗi yake sabo har wata izza yake nunawa ne ina ike kai inda ake karatun daban inda kake daban shi ne inda yake daban inda ake karatun daban inda yake daban shi ne na gaya maka inda ake karatun daban inda kake karantawa daban kaga yanzu misalin ka kaddara in kai gaba ka karanto to ni nake karatun ko kai kake karatun hmm? ni za ka biyo inda nake karantawa nan za ka baya idan yi na gama ne zan tashi sai ka ce to ga wani can kana so a gaya masa shi amma ban zo wurin ba ka zai bombe haqqi sau da kanan wannan kaga shi wannan kenan kuma zana yin da misali ana karatu na kaga maka je gabacin to abin da aka faɗi nan baka iya yi baka rike shi ba na'am na'am eh Ha? ai ba rikici ba a fi in ka ga alheri daga mala'ika ne idan misali mutum na tsaye sai yi tunanin bare ya wuce da dukiyar nan kafin shi ne ba daidai ba idan tunani ya zo maka ba zai yi sadaka wa iyaye na. riba yau din nan zai yi sadaka da ita ga iyaye na. kaga mai alheri na ko sai shi ne ya kan ban shi na yi. ina jin ka in ba ya gane ba ba dama yana abu na na'am eh hmm. shaidan ne kamar misali a ce maka to yanzu baka da ana bada taimako a masallaci sai ka tuna kila akwai masallacin kauye ku can za ka je ka bada taimako zai fi ba da nan sai ka samu wanda za ka yi wancan ƙauyen naku ka jinkirta kana iya ka bar yanzu taimakon na sai ka je ƙauyen ku sai a waye gare ka mutum an jima ka dubi mutuwan alaji ba turai jaddadar jibirin ke cewa sai da suka hira ke ce masa to ka ga yanzu ba ma da na hada maka gobe da safe sai je ba shi to shi kenan kaza kaza sai da safe sai da safe shike ke nan da safe da kai safiyan ba karfe nawa ne aka tsaya mutu ɗaya ko wajen ɗaya mutu ka jira sai ka kashe ɗaya ma wannan ba da nan Allah ya baka wanda zaka bara kan ɗauye kuma za ka duka samu kai su duka biyu Ko shine wannan kokon shedan zai jeho mala'ika zai jeho idan mala'ika jeho din nan sai ya ne da malmala shi ko sai kai ma zaka ka fi karfin sa Eh. biyu ba zai bai yi wannan ɗin ba ta in ya bari na ƙwana sosai ga wanda ya fi shi muhimmanci da wani yawon wani ya ga taɓa yi wani abu yi biyu ne abin da to lokacin muna dariya kuma gaskiya ne lokacin da muke neman kuɗi ɗin na gini masallaci ya rugo da gudu ina fa bacci lokacin da kafa na ina can aji ke zai buga min wando salamu alaikum salamu alaikum wannan ka taimake ni ga makina ya biyo ni ka taimake ni eh, dubu goma nan ka karɓa kada makina ya hana ka yi haƙuri na tashi ka bacci wani wuri inda zai samu dubu goma buga bugansa rani yake haƙawa ya dunkulo dubu goma kai na taimake ma nan kare kai ni rai kada tsohon nan ya hana ni? na karɓa to kuma yadda ya faɗi dan ya yi kama da wasa amma gaskiya ne don yanzu kana ka na talaka kana da dubu goma ana dubu goma goma ka ɗauka ka bayar zai bayu amma in ka sai abin da za a yi bari mu bari sai gobe kaga yanzu ina da aiki a gaba na bari in yi da dubu goma gobe ga wata dubu goma ta sai in yi ba in kusa, to in ba sa ba ka yi hmm? sai da ya kudin da kawo to ina ji haƙura ana nan masallatai ba sai da gama gyarawa dama shi ke gyarawa sai da ya zo hatta shi ma sai da ya gama aikin sa nan da sanin kaga Allah ya taimaka in mutum mai wani Allah ka taimake sa yi sa haka zai shigo ka san ban san mutum shigo min na karatu in shigo sai ce ni ba wurin kamar na so ba shi haka kamar zai ce zai wato da lafiya ne ya kawo ka sai ya ce a horin gantowa da ɗan yaran ba ya shiro ɗauki wannan ɗauki wannan ya caje a nan ya nan ya caje ya karkata nan ya to kaga wannan mata shekaru ya tashi zai tashi ya bunsa da zan zai ta yara ku je ku aikata a'a zai je iya tabbatar in ma taimako ne yara su tashi shi je ku ɗauka min wannan ku ɗauka min na san kwasai je har wurin mai yin bangon ranar yau wanda eh Allah ya kashe masa ya mutu kaga shi ya gama na shi to kaga mutanen kirki za a ga aiki suke ba sa dilayin tunda wannan shine maganan alaka malak malak ko raja annabi amma da buruko shi ma da zai mutu sai da yanayi irin wannan ran da zai mutu da daddare da yamma daga buruko ya zo da motarsa ya sai zana nan wurin alwala ya ne sai dai gina na fita can na je zana sai zai ce akwai wani rikici da ake shekara biyu ke rabu da su malam kaskasa ba ke ciki kenan a ran na sai zai ce to magana ne da ke bisa da a yanzu ba komai na sama bincike kiriya ne shi wanda yake nema abu na ɗin ya kare a yi abu har ya wuce ya kai wajen ainihin abin da ya sake jira da mutum sami da yake min a wannan abu muna zaune na aka ce an kashe Allah da hannu dubu mu ma mu ta mu dace wannan yana daga cikin matsalolin mu wannan akwai na hako wanda da abin sahih karatu ne yayi nauyi wa wannan sahihun hadisin kana rawahu tirmidhi wa inna nabawi wa nasai wa fi sunan al-qura wa ibn hibban fi sahihihi wal baihaqi fi syab wa tabarani fi al-kabir raqam kaza min hadisi abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu qala inna lil malaki damma mala'ika na da lamma mana saƙo da yake turowa yakan ba da shawara ilka wanda shekani lamma shekan mana da ilkari wannan malatta wannan malatta falammatul mala'ika shi saƙon shi mala'ika iya adul lil khairi wa lamma shaytan iya adul bisharri faman wajada lammatal malaki wanda ya samu wannan ilka'i na mala'ika fali ahmadillah sunan ne fa alaji mai wadai Allah ko ya baro can inda ke waman wajada lammata shaytani wanda ya samu sakwai shaytan innan fali ta'awwad min dalika shi ne Allah ya tsare shi قال أبو Isa هذا حديث حسن غريب وضعفه الألباني في ضعيف الجامع والمشكات ثم صحاه لإنجل تعشكم حديث في هداية الرواتي تصحيح كذا صحيح مواد الظمآن وقال المحدث أحمد شاكر إسناده صحيح كبدا صلى الله عليه وسلم